gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari Bismillahirrahmanirrahim Allura cikin ruwa kashi na biyar haka ta kasance a wannan rana ya dinga bugo waya tun da na ɗauka so biyu ban ƙara ɗauka ba wani abin da yake damuna ne duk da na san aliyu ya damu to ni ma zuciyata ba kwance take ba saboda tsananin san da nake masa sai ƙaruwa yake lokacin da na ji muryarsa sai na ji kamar in rufe ido in ji na a makale da shi amma dole na dake gudun gaba yadda na ji muryarsa na san lalle yadda ban yi baccin kirki ba shi ma haka bai samu yayi sosai ba na ci gaba da tunanin idan aliyu ya fushi ya rabu da ni har abada yaya zan yi kenan kai aiko na ga ɗimbin so a cikin idanun aliyu da yake min kuma ma ai mama inki ta ce zafin son da yake mini ne ya kawo faɗan da ya min to idan haka ne aiko ba zai ki zuwa inda nake ba sai dai kuma duk sanda da nake masa tunda ni ke da gaskiya ba zan taɓa wulaƙanta kaina in neme shi ba idan na yi masa hakan ina ganin na ba da kai bori ya hau kenan don haka zan daure har sai ya zo inda nake ya gane kuskurensa kamar yadda ya zo inda nake ya ɓata min rai a wannan dare na yi tunani iri-iri sa'a da na kwanta akan gadona da misalin sha biyu dare na kasa bacci babu abin da nake so irin in ga fuskar aliyu ya rinka min irin wasannin da ya saba kamar idan na yi magana ya kwaikwaye ni ko kuma ya ƙara shagwabar da ni yana kira na bebin aliyu kai a duniya ko akwai abin da ya fi so daɗi babu shi balle yanzu da na gane abin da yawancin ƙawayena na makaranta suke ji a lokacin na ɗauke su mahaukata yanzu ne na gane abin da ke musu ƙuna a zuciya na yi zambar na tashi na kunna kasa ɗin aliyu ina kallonsa idan ya yi murmushi sai in ji kamar da ni yake da gari ya waye bayan mun yi duk abin da muka saba sai mama in ta ce in shirya za raka ta kasuwa kafin mu isa kasuwa sai da muka biya gidan wani abokin alhaji mijin mama ana sunan sawar da ta haihu a kasuwa mama in ta yi siyayya amma ni ribom kawai na siya na ɗaure gashi kala-kala ba mu dawo ba sai bayan azahar yana dawa ummi ta ce mana aliyu yana ta bugo waya na yi bakin cikin zuwa kasuwar Sabida na huce ina son magana da shi bayan na yi sallah magarba na zauna ina ta roƙon Allah ya sa Aliyu ya zo idan har bai zo ba ban san irin kukan da zan yi ba sai kwalla suka dinga fito min na shiga ban ɗakin da ke cikin ɗaki na sa sabulu na wanke fuskata na zo na shafa gazar da hoda sabida kada mama in ta gane na yi kuka zuwa can sai ga ummi ta shigo ta ce an ta gasa Aliyu can da baba Sirat sun zo wajen mama na ji wani irin sanyi ya sauka cikin zuciyata irin wanda na ji lokacin da siraj ya zo ya gaya min cewar aliyu ya ce yana suna na tashi na ƙara gyarawa na ɗaure gashina na sake shi bayana ya kwanta lamba akan kafaɗata sannan na gyara ɗaurin ɗan kwalina yadda ta ko'ina ana iya hangen gashin zuwa wani lokaci mai tsawo sai ga maryam ta ce mama in kina kira na tashi ina taka a hankali kamar yadda na san aliyu na ruɗiya idan ya ga ina irin wannan tafiyar na shiga da sallama na samu kujera na zauna ina gaida baba suraj ya amsa mu yana cewa mun zo lallashi ne asiya mama in ta ce a gaskiya ni kan ba san aliyu ya yi waya gidan nan ba san ba ta faɗa min ba ko da yake dalilin da ya sa ma na san har akwai rigima a tsakani ganin ta ne tana ta kuka da na matsa mata da tambaya sai na ji dalilin ta na san tafiya bayan hutunta bai kare ba abin da ya fi bani dariya a wannan rigima surat shine ita asiya ta fita da niyya aliyu ne ya zo har ta karasa wajen mota da saurinta saboda ta gajar mota kalar ta aliyu sai da ta je dab da shi sannan ta ga ashe kabir ne ita bata san bambancin mota ba idan dai ta ga kala shi kenan sai suka kyalkyale da dariya gaba ɗaya na ji kunya na haɗa kaina da gwiwa sai mama in ki ta tashi shi kuma sirai ya ce alhaji na falansa ne in je mu gaisa ta ce eh yana nan ya ce to bari in je suka fita aka bar ni gani sai aliyu muka yi shiru ba tare da wani ya ce ufan ba zuwa can aliyu ya ja dogon numfashi ya ce asiya sai na ji tsikar jikina ta yi wani yar ya ci gaba da kiran sunana kamar su uku sannan na amsa wai biki wuce ba ne har yanzu ko so kike sai na durƙusa akan gwiwata ya taso ya zauna kusa da ni kan doguwar kujera ya ci gaba da cewa ki yi haƙuri ki yi min magana ko na ji sanyi sai na ɗaga kai a hankali na dube shi na yi murmushi na ce to aliyu ni me zan ce maka ka yi faɗanka har ka gaji kuma ka huce dan kanka to ni ai 'yar kallo ce na faɗa ina juya masa ƙwari idanuna gaba ɗaya don dama ga hankalinsa ya yamutsa jikinsa ya saki na san ya shiga wani hali ya ce asiya yar ƙauye daga yau kada ki sake haɗa motata da ta kabir shi fasat ce ni kuma soni ce zan ma mai da kalar taruwan ganye don kada ya ƙara ruɗa min keke fita zuwa gare shi na harare shi na ce ai wallahi kai ne ba ƙauyen birni tunda kake bari a ji sirrin gidanka ai ko ka gama ƙauyanci sai ya sauri ya kama hannuna yana faɗin kai ka kai asiya yau kin gama da ni kuma daga yanzu ko me zai faru ba zan ƙara yarda wani ya ji ba kuma ma ai laifinki ne na yi ƙoƙarin ne magana da ke amma kika ƙi yarda saboda haka dole na bari su raje ji na langaba da kaina ina ƙara limshe ido tare da ƙoƙarin zame hannuna da ya riƙe faɗi nake aliyu sakar min hannu yanzu idan baba su ya dawo fa ko wani yaron ya shigo an ki a sake ki ɗin me kika gama cewa yanzu ba cewa kika yi na bari an ji sirrin gidana ba wanda hakan a zahiri nuna kin zama iyali iyalina kenan kuma idan Allah ya yarda haka ɗin ne to sai me dan siraj ya ga hannayen mu a haɗe ko kin san idan na riƙe hannunki wani irin sanyi da daɗi nake ji a cikin jikina in rika jin wata irin ni'ima na shiga cikin jijiyoyina kai asiya abin da nake ji a raina akan ki ba zai misaltu ba sai dai kawai na san yadda nake ciwon begenki a zuciyata haka ke mata ki zuciyar abin yake sai na ji gyaran muryar suraj na yi saurin fusge hannuna na kuma matsa gefe aliyu ya kyalkyale da dariya ce kya garaci gulma ki ki daina nema na murguɗa baki ina faɗin sai dai mu ƙara da tare ya jinjina kai da mamaki yana faɗin asiya dama haka kike da baki a daidai lokacin siraji ya shigo yana faɗin yau fa ga wata ga zara aliyu hankali ya kwanta an samo kan asiya amma jiya kai da mahaukacin kare ba ku da bambanci aliyu ya kwashe da dariya yana faɗin shigantaka za ka min a gaban yar taka dama ta fara raina na ai sai muka fita tare da su yana yi masa rakiya kamar yadda na saba A nan ya ce min gobe lahadi zai zo da karfe goma ya kai ni gidan abokin aikinsa saboda ya riga yau matarsa alkawarin zai kawo ni kafin in koma malam fashi na ce to allah ya kai mu lafiya da misalin karfe shida na safe bayan na yi sallah na koma gefe ina jan tasbaha sai na ji ana kwankwasa mini kofa na ɗan ɗaga murya na ce wane ne ana sai ce ni ne buɗe saƙo ne daga aliyu gabana ya yanke ya faɗi na tashi da sauri har zanina na faɗuwa na buɗe mai ƙofa. sai ya miƙo min wata katuwar envelope yana buɗe na ga hotonsa ne guda biyu manya amma ba a cikin gilashi ba sai guda uku ƙanana da alama ba a ƙasar nan ya ɗauke su ba daga nan sai katin gaisuwa masu ƙunshe da rubutun maganganun soyayya har guda uku daga ƙarshe ya ƙara tuna mini sai ya zo an jima har wa yau a cikin envelope ɗin ya haɗo mini da wata irin chocolate mai daɗin gaske a raina na ce lallai aliyu idan na biya maka da shan irin wannan kayan zaƙin nan gaba kaɗan ba zan gani ba sabida ƙiba sai na nufi gado na kwanta na ƙara karanta abin da ke jikin katin da kuma maganganun da ya rubuta min na yi ajiya zuciya na ce aliyu ni da kaiwa ya fi son wani ne na tabbata aliyu na so na haka ni ma ina matuƙar son shi yanzu idan aliyu ya rasa ni koyaya zai yi haka ni ma idan na rasa aliyu anya zan iya kula wani ɗa namiji a duniyan nan kuwa da wuya dai saboda na ga da kabir ya fara min magana soran nan sai na ji kamar ya yarfa min wuta muna tafiya cikin motar aliyu da ni da shi a gaba Maryam na gidan baya saboda Hajiru za ta raka mama ki unguwa. Aliyu ya ce Asiya wannan mota ta gaban mu ya sunanta. Na harare shi na ce kaga Aliyu bana so ka bari. Sai ya kyalkyale da dariya yana faɗin idan an ce ki yar ƙauye ce ki ce a'a. Sai na dube shi na ce oho dai ƙauyancin tare da kai ai muke yin sa. A'a ni bana ganin fasad na ce so ni ce. Sai na kyale shi na juye da kaina wajen tagar mota kawai ina kallon titi. ya ci gaba da min dariya yana min shigantaka har ya gaji ya kyale ni mun kusa isa gidan da zamu je aliyu ya ce asiya gaskiya leshin nan ya miki kyau na lura ja kala ta amshi jikinki da kuma ruwan ganye wato ɗanyen kore amma ni wace kala kike ganin ta dace da ni yar ƙauye ta san kyau ne na faɗi ina mai langaba da kai tare da kashe masa ido ya yi murmushi yana faɗin daɗina da ke komai cikin soyayya da nishaɗi kike yi saboda haka nake ƙara mutuwar sanki. yana ganin idan Allah ya sa mun yi aure ina ɗaya daga cikin mazan da suka yi sa'a a duniya tunda na aje mai faranta min rai a gida Asiya irin ku ne matan da suke son yaushe su rika faranta mazajen su zuciya ba tare da gajiyawa ba na yi murmushi na ce ni ma ina ta son godiyar hotuna da ka aiko min amma ka ki bari na sai tsiya kake min bayan kuma godiya da nake yi ina mai ƙara roƙon arzikin abu guda ɗaya da nake so a bani ya saurin faɗin faɗa min ko menene zan baki tunda na san ba zai fi ƙarfi na ba to bari sai mun fito tukuna don na mun riga mun iso gidan abin da ya bani mamaki gidan da muka je ashe ba gidan hausawa ba ne masu gidan mutanen bendal ne matar mai kyau haka mijinta yarsu ɗaya mai shekara hudu suna da kirki kwarai ainin mun sha hira da su balle da muka samu muka keɓe da ni da ita da maryam a wani falo ta ba mu labarin su sosai kuma muka shiga kicin muka shirya abinci tare da ita sannan mai gidanta ya ɗauke mu hotuna da ni da ita da 'yarta da maryam aliyu ya lura ya san ta mai gidan ya ce zai ɗauke mu ni da shi sai ya sauri ya fita waje don ya san ba zan so hakan ba tun da mun yi wannan rigima da shi da haka sai da aka gama hotunan ya shigo da misalin karfe biyu da rabi muka bar gidan inda ta bani kayan shafe-shafe shi kuma mai gidan ya bani turare mai kamshi da muka ja mota ba mu tsaya ko ina ba sai gidan aliyu na ɓata ina faɗin haba aliyu kada mu haka da kai mana idan ka yi adalci ai sai ka mai da mu gida yanzu sai ya ce wallahi asiya na gaji da yawa ki yi haƙuri idan na huta sai na kai ku gida ki tana fa yau saura kwana uku ki tafi wannan yana daga cikin ban kwanan da zamu yi na buɗe baki zan yi magana sai ya fara dai sanya dogon yatsansa a kan leɓena take na yi shiru muka fita muka shiga cikin gida muka sami yaronsa ya shirya mana abinci kala-kala na ce dama ashe da niyya ka kawo mu kenan ba haka bane na yi zaton ba za ki saki a can gidan mutanen ba ne. to sai kuma kika bani mamaki yadda kika saki jiki kuka yi ta hira amma gaskiya asiya turancin ki na da daɗin saurare ina ga dai ke kike ɗauka na ɗaya ajin ku a fannin turanci ko na yi shiru ina jin daɗin sauraron maganarsa can na amsa masa da a'a ta biyu nake ɗauka sai dai a fannin lissafi ne nake ɗauka ta farko na hango maryam ta gama alaula ta fara sallah sai ni ma ne sauri na shiga kewaye na fara alaula yayin da shi ma aliyu ya shiga kewayensa don ya shirin yin sallah na fito falo na samu muryan har ta yi bacci akan kafet aliyu ya ce ya za a yi kenan ko dai a kai ta kan gado na ce mishi a'a ka rabu da ita a nan sai dai a ƙara mata da matashi kawai shi ma aliyu ya sauya kaya zo ya kwanta a doguwar kujera ya dube ni yana faɗin kai asiya ina ma a ce mun yi aure da babu inda zaki je yanzu sai da izini na na ce hmm, aliyu kenan kana da ɗauki da yawa idan allah ya nufe mu da auren har sai ma na gundure ka nan gaba tab kada Allah ya nuna min wannan ranar da zan jikin gundure ni yaya magana ɗazu da kika ce kina son wani abu a gare ni na gyara zama ina faɗin aliyu na ga wancan hoton yana da yawa a gidan nan na faɗa ina nuna mishi hoton mahaifiyarsa na kuma tabbata hotar innan mu ce saboda na lura kuna kama da ita shine naga ka aika mana da hotuna baka bani nata ba to shine nake so in tambaye ka ka bani yayi murmushi yana nuna mana a zahiri cewa na yi masa wata magana da ta faranta masa rai kuma na yi imani ta ƙara min kwarjini a zuciyarsa sannan ya ce na ji daɗi asiya ko ban aure ki ba na gode wa allah da ya haɗa da ke. saboda na san san allah kike min amma ni ma zan nemi wata alfarma a wajen ki kafin in baki abin da kike bukata na ce to aliyu faɗa min idan har bai fi ƙarfi na ba zan yi za ki iya asiya sai dai idan biki niyya ba buƙatar ba wata mai tsanani ba ce so nake don allah ki ɗan min tausa da hannayenki masu taushi kamar a tamfa. na yi tagumi na yi shiru ina tunanin wai dama duk maza haka suke ba su da haƙuri ko kuwa dai aliyu ne kawai yake min haka na ƙara kawo maganar mahaifiyata a cikin zuciyata inda kullum take mana gargaɗi ni da hadiza tana cewa kada ku kuskura ku saki jiki da namiji duk yadda kuke son shi yawancin maza mai yaudara ne idan sun gane kuna ciwon son su babu wuya za su tilasta muku su rinjaye ku har ku kai ga aikata aikin shaidan. dan a duk inda namiji da mace suka keɓe to lallai shaidan shine na uku a tsakani yana yi muku hudubar iblis kuma ku kasance masu kunya ga samarinku saboda an ce kunya adan dan halak ne idan namiji ya sa ku yi masa abin da bai dace ba kuka yi to wata rana za ku yi abin da ku bai taba nuna muku ba daga nan mutunci ya zube ko kun aure su yadda da aminci zai wuya a tsakaninku amma idan suka buga suka raya ko kaki to ina mai tabbatar muku har abada ba za su taba zargin ku da komai ba dan da sun riga sun haddace halayenku kafin su mallake ku yana cikin wannan hali ne na tuna hudubar mahaifiyata sai na ji aliyu ya ce asiya ya naga fuskar ki ta canza nan da nan ko abin da na ce ya bata miki rai ne na ce aliyu irin waɗannan abubuwan ba su dace da rayuwa ɗan musulmi ba idan irin haka na faruwa a mu ina tausayin kanmu nan gaba mu duka ba annabawa ba ne ko wasu manzannai da aka tsarkake mu daga faɗa kowane irin mugun aiki amma komai aka sanya hakuri akwai wata rana da za a cimma biyan bukata idan har na zama mallakinka wallahi tausa na daga cikin ƙananan abubuwan da zaka samu daga gare ni waɗanda ina ganin sun zama dole ne in maka ba ma har sai ka ɓata bakinka ka roƙe ni ba aliyu ina roƙonka ka riƙa sanya wa zuciyarka haƙuri kada ka bari shaɗan ya riƙa ziga ka akan wani jin daɗi na ƙalilan ƙarshe ya zame maka abun baƙin ciki nan gaba yanzu kana ganin idan har ne maka tausa nan gaba ba za ka nemi abin da ya fi haka a gare ni ba aliyu na san kana so na so kuma na haƙiƙa saboda haka babu abin da zan maka gamsu a halin yanzu don zai zame maka kamar ina maka susa ne a rauni kaga babu maganar warkewa sai ma raunin ya ƙara kwaɓewa idan kuma kaga wannan maganganun na shirme ne to bismillah sai in yi maka tausa har bacci ya ɗauke ka ba zan daina ba sai ya tashi zaune tsam ya ce asiya na ɗauke ki yarinya ƙwarai ban kuma taɓa zaton zaki iya shirya maganganu irin waɗannan masu shiga jiki ba wallahi kin sa na sun yi sanyi kuma ina mai tabbatar miki ina alfahari da hankalinki na kuma yadda cewa ke yarinya ce mai halin manya na yi imani na sami iri na kwarai a gidana kamar yadda kika ce ne so idan yi yawa halaka ne ni ku yanzu asiya ji nake kamar in ɗauke ki in haɗiye in riƙa jinki a cikin ciki na kuma babu namijin da zai ganki har ma ya samu cimma burinsa na mallakarki na ce in allah ya da kada kai shakar komai a zuciyarka wata rana za ka gama tare amintu amma yanzu dan allah ki shiga kicin ki damo mun fura ki kawo min na buɗe firiji na ɗauko leda fura da jakar nono na samu kwano na saka sannan na leƙa falo na ce da aliyu ban ga koshiya ba ko in dama maka da hannuna sai ya dariya ce ni koya zan yi an ajiye koshiya a nan tunda ban iya amfani da ita ba balle kuma yaro na shi ma ba zai iya amfani da ita ba wannan sai ku mata kawai ki sa hannunki ki dama min na kusa gama kenan sai dan kwali na ya sunce a daidai lokacin kuma aliyu ya shigo sai ya sauri ya ɗauki ya rataya min shi a wuya yana kallon goshina can ya ce asiya amma dai gashin ki baya kitsuwa ko na ce me ka gani na ga yayi sulbi ne kuma yana da tsawo sosai na yi murmushi na ce ko na yi kitso baya kwana biyu yake warwarewa yauwa kin ga na sami yadda nake so kenan dama ba na son kitso sai dai in siyo miki kayan gyaran gashi kullum in ta kallon yadda yake sheki wai shi leshi ba a masa wani ɗinki ne sai riga mai hannu na ce a'a ana yi masa mana kamar da yadda ake yi wa shadda ko a atamfa duk da yadda mutum yake sha'awa ya ce to ni dai na fi sha'awar mai hannu saboda ya dace da leshin da kuma yadda ƙirar jikinki take komi naki ya yi ɗas ban ƙi ba in ta ganin ki cikin waɗannan kayan asiya na dube shi na yi murmushi kai aliyu komai sai ka yi magana a kansa shi ma sai ya yi dariya yana faɗin ke bebin aliyu ni kuma ne saurin ɗauko kwanan furen na fito falo na aji masa bayan ya gama sha ya ce in sha sauran A kan dole na ɗauka na sha a nan muka ci gaba da hira har nake tambaya sa ko ƙannansa nawa sai ya ce asiya ki gode wa allah ya baki yan uwa maza da mata waɗanda kuke ɗaki ɗaya ni aliyu ni kaɗai ne a wurin mahaifiyata amma mu goma sha ɗaya ne a wurin mahaifina lokacin da mahaifiyata ta haife ni ina da shekara biyu suka rabu da mahaifina a inda ta koma kanke da zama wajen ƙanin tsohonta saboda dama marainiya mahaifina ya aure ta a nan ta dinga zama har sai da na samu shekaru bakwai sannan mahaifina ya amshe ni to wannan fa shine ya fita da mata hankali saboda a dalili na ta ƙi aure sai fa cututtukan zamani suka sarƙe ta kamar ciwon zuciya da hawan jini har dai Allah ya bata wani mijinta ya aure idan ta samu sarari takan zo ta ganni kuma Allah bai ƙara bata wani rabon ba yana da shekara goma ciwon ta ya tsananta a dalilin rashin ganina da take har ta baro ɗakin mijinta ta koma gidan ƙanin tsohonta. kanan mahaifinta ya nemi da a rika bari na ina zuwa hutu wajen ta, sai mahaifina ya ki ya ce shi 'ya'yansa ba sa zuwa ko ina idan dai ta so gani na ta zo inda nake bi hana ba ciwon zuciyar ta ya ƙara zafi na wani lokaci da ta samu sauƙi ta koma ɗakinta yana da shekara sha biyar ranar sai allah ya bata wani cikin kwanci tashi ta haihu allah ya bata tagwaye mace da namiji bayan kwana biyu da haihuwar aka ce jini ya tsinke mata a rana ta uku ta ce gagarin kuna su ma tagwayen a hankali ɗaya bayan ɗaya suka bi ta to kin ji dalilin da yasa nake ciwon son mahaifiyata yanzu haka ko me sunanta na ji idan ina tafiya a kan hanya sai na tsaya na dube ta duba irin na ɗa da mahaifi idan ma na ga tsohuwa ce to har alheri sai na tsaya na mata don haka idan allah ya ba mu haihuwar 'ya'ya mata to a gaskiya ko goma kika haifa duk sunansu zai kasance suna iri ɗaya ne wato sunan mahaifiyata wannan tsare-tsare da aliyu yake ta yi anya ko asiyan mara banka ce allura ce fa cikin ruwa aka ce mai rabo ka ɗauka masu saurare gobe da labari eh, gobe da labari kuma so kusa fashe labari eh, labarin duniya baya ƙara